tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da sha bakwai ga watan februari tara ta dubu biyu da ashirin da shida wannan ne tasiri na arba'in da takwas a cikin suratu tauba a inda muke kan tasirin aya ta sittin ba mu karkare ba lokaci ya ƙure suna tafsirin ayan da Allah maɗaukin sarki ce inna masadaqat na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم الله مدعوكين سركيشي إنما الصدقات للفقراء زكاة الله مدعوكين سركيشي فرلا ساتا dukiya ce da ya ce a karɓa a hannun mawadatan musulmi sannan a raba ta da talakawan musulmi waɗannan talakawa na musulmi su ne alfukara mun yi bayani wane ne fakiri sannan wani masake sannan su wane ne miskinai mun yi cikakken bayani dangane da bambancin fakiri da kuma miskini ita wannan sadaka to mallakansu ce a lokacin da mutum yake da dukiya ta kai misalin fitar da zakka to gwargwado ko adadi ɗiban wannan abin da zai bayar na wannan zakkan yanzu ba mallakan shi ba ne mallakan fakirai ne da miskinai da sauran waɗanda za mu zo za mu magana dangane da su sai ce wannan lamun ɗin littalliki mana ta mallaka ne lil fuqara wal wal amilina alaiha wal mu'allafati har zuwa ƙarshe na mutumin da yake da dukiyar da ta kai misali dabbobi ne ko ko hatsi ne dukiya ce sai ya ƙi ya raba ma talakawa haƙƙinsu da allah madaukin sarki ya ɗiba a cikin shi ya ba su to a ranar tashin alkiyama ya ɗibo wannan haƙƙi Allah maɗaukin sarki ya fidda mai da wannan zakka ta hanyar sanya wata macijiya da za ta na shi tana cizon shi tana zuba mai dafi irin na lahira tana azabtar da shi a azaba irin na wuta sakamakon in ba da haƙƙin da ke kan dukiyar da Allah maɗaukin sarki ya bashi. Yasa mawadata musulmi ku gode ma Allah da Allah madaukin sarki ya zaɓe ku ya sa kuna da wadatan da ma za a ce ku ɗauka ku bayar ɗin idan da Allah madaukin sarki ya so da sai ya sa ku ne daga cikin talakawa mabukata da za ku sa ido ku riƙa bara kuna roƙo masu arziki su ba ku amma gara da ka zama kai ne mawadacin da za ka ɗiba ka bayar ko kuma talakawa su alfa su gudu jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da sauku abin da ake bada na zakka jama'a ɗaya bisa arba'in ne dukiyar siyan kasa ta arba'in sana da kashi ɗaya a raba ma 'yan uwa kashi talatin da takwas sai kuma ka rike kai kaɗai kuma ba duk kullum za a karba ba ba duk wata ba ba duk wata shida ba sai ba duke nan ta shekara in dabbobi ne sai sun shekara in hatsi ne sanda kai girbi kuma kalli wanda aka ce ka ba fakiri ƙota yau ne wanda sai ya fita zai samu abin da zai ci yau idan rashin lafiya ya kwantar da shi to ba san yadda hali zai kasance ba bai da ƙarfin da zai je ya nema saboda rashin lafiya saboda tsufa da lalura na gurgunta ko makanta da dai sauran lalurori bai da yadda zai ya ka ce ɗiba ka bashi don ka rage mai raɗaɗi iyalin shi da suka dogara a jikin shi sai abin da ya je ya samo sannan zai ba su sai babu damun cikin, ba zai iya samuwa ba inda kai ne mawadaci Allah madaukakin sarki ya jarabce ka da lalura sai dai kawai kai ke jin raɗaɗi kai ke jin damuwa amma abin da za a ci a sha da sauran buƙatun rayuwa duk akwai amma shi wancan an haɗa mai biyu to saboda sassauci na Allah sai Allah madaukakin sarki ce ah, a kar haka abin da ya kamata a ɗibo wani abu a bashi riƙe har yau kai ɗin nan ka fi su wadata su talatin da tara kuma shekara su ɗaya za ka bar sai in ka so kai kyauta ko sadaka ne da kullum ko wani alherin da in ka samu wata fa'ida a ce to ga wani abu kuma a je a raba matalakawa fa palliative saboda ɗan su samu su rage raɗaɗi kun gano wannan da kyau jama'a shi kuma miskini shi ne muka ji wanda yake da ɗan wani abu amma shi ma ba isan shi shi ma bai ɗara da kota yomin ɗin ba Allah maɗaukin sarki ta ɗan tsage wani abu a ɗan ba su. don su rage raɗin talauci amma ƙiriƙiri mutum musulmi sai ya manta da wancan ni'imar da Allah maɗaukin sarki mashi ya riƙe dukiyar sai ya hana ana nan ana kwana ana tashi sai ya tsinci kan shi a a lokacin da yake nema ya ci daga cikin arzikin Allah shi ma Allah maɗaukin sarki sai ya hana shi ya ci daga wannan arzikin an gane wannan da kyau ko yasa duk mutumin da Allah ya arziki Allah kar ya manta da yin su ya ansa yau yau din ne yau din ne sai ka komin yawan sa wallahi Allah ya sauwaka nau'in mutum na uku da Allah madaukakin sarki ya ce yana da haƙƙi a cikin dukiyar zakka su ne wal'amili na alaiha waɗanda suke aikin tattarota waɗanda suke aiki a hukumar zakka to su ma za a ba su wani ɓangare a raba musu daga cikin wannan dukiya na zakka su ne as-su'ati wal-jubati alladhina yab'athuhum al-imam li tahsil az-zakati bit suna waɗanda suke zuwa su je gidajen masu kuɗi ya kamfanoni ya su bincika asusun ajiya na attajirai a yi masu lissafi a yi kididdiga, a fito da abin da yake na haƙƙin allah da ya ɗora a kai kuma su aikin raba ma talakawa waɗanda suka cancanci cin wannan dukiya na zakka to su ma saboda aikin da suke yi kuma dukiya guba ce mutum yana gani ya sa ido kuma yana ji da gani a ba wani shi ba a ba shi ba ba ko wata damuwa ta musamman a cikin wani an fahimci wannan da kyau ko sai shiga cikin halin damuwa da ta ka a ɗibi wani abu a ba shi Mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya taɓa naɗa sayyidina Umar a matsayin sa'i wanda zai yawo sai ta kewaya ya je an so zakka je gidajen masu kuɗi suke ta bayarwa ya tafi gidan abbas baffan manzon allah daga zuwa ya ce ina kuɗin zakka sai ce ba a bayarwa na ƙarfi ne in gano wannan da kyau ku ya hana ya wuce ya tafi gidan ibnu jamil ibnu jamil an aiko na ansa zakka shi ce ba za a bayar umar ya dawo <clears throat> ya ce ya rasulallah wane da wane da wane ga zakkan zakkan baya an yi lissafi lissafi kuma ya fita kuma sun ba da alhamdulillah da mutum amma na je gidan abbas babbanka ya ce ba zai ba da ya ce a'a ai ya ba mu na shekara biyu bara da aka ji an san zakka sai ga talakawa mabukata suna da yawa kuma ba zai yiwu abin da muka samu ya wadatar da su ba kuma shi attajiri ne babba wanda yake da kuɗi mai yawa ya ka roƙe shi ya ba da shi ne yana ganin shi yanzu ma ya ma taimaka ya ba da na baɗi sai kuma ka lokaci fito da kuɗi a lissafa ka ce wannan shi ya sa ya faɗa haka shi bai da laifi amma shi ibnu jamil annabi ya ce godiyar mayu ne mana ya ji labari annabi ya ce ma yanka kima bin jamilin illa annahu kana ba fa aghnahu Allah nan da nan sai ya zai kawo da kan ya tuba ba kowa ne Allah madaukakin sarki zai ba shi dukiya kuma ya sanya mai karfin halin da zai fi karfin zuciya ya tsago da kan nan ya bayan muhallin shahid a cikin wannan kissa shine sayyidina umar yana daga cikin wakilan zakka yana cikin al'amili na alaiha to lokacin da annabi na naɗa wani ya tafi aikin tattaro zakka shi ma da ya je ya dawo sun ce ya rasulallah wannan zakan wani ne wannan zakan wani waɗannan dukiya da su ɗaya shine ka san zakka ita kuma wannan shi ne aka bani sakamakon zuwa da ne a annabi ce haɗa mana abin mu ba baki ɗaya dan ne daga zauna gidan iyayenka an biyo ka da shi an baka ba Mu gano wannan da kyau yasa duk mutumin da yake aiki da za a bashi wani abu a cikin wannan aikin na albashi ko haƙƙi bai halatta ne wani kyauta ƙarƙashin wannan ya karɓa kyautan na hukumar da ta sa shi aiki yasa na ya haɗa kyautan da zakan ya zuba a baitul mali to shi ma wannan mutumin sa'in mai aiki ne a kwamitin zakka da kuma yana da kaso domin qur'ani ya ce wal amilina alaiha yana cikin su واختلف العلماء في المقدار الذي يأخذونه على ثلاثة أقوال malamai sun yi saɓani dangane da gwargwadon abin da za a karɓa har zantuttuka uku wa مجاهد والشافعي yace huwa sumun wannan manyan malamai suka ce sumunin dukiyar za a karɓa, me sumuni 1 over 8 ibn umar da malik suka ce yi ƙaunar ƙadar amalihin minal ujira kun gane abin da ake nufi suwa za a ansa a ba su ne sa'in ba wai abin da za a karɓa cikin dukiyar masaukai mummunan fahimta me gwargwadon abin da su waɗannan sa'in da suka yi aikin tattaro zakka a hannun mawadata suka kawo ma hukumar musulunci nasa kasan yake shi ne za a ba su one over eight sun gano wannan hmm. misali idan suka an so naira miliyan takwas nawa za a ba su miliyan ɗaya kun gano wannan da kyau ko mm. sai su raba tsakaninsu amma su kuwa ibn umar da malik suka ce yi ƙaunar ƙadara amalihim min a a'a za a kalli gwargwadon aikin da suka yi ne da wahalan da suka yi to sai a ba su ladan aikinsu a ciki wa huwa ƙaunar abi hanifa wannan ita ce fatawan abu hanifa wa ashabuhu da ɗaukacin almajiran shi alƙawlis salis zance na uku ya otsona min baitul mali suka ce a a cikin dukiyar zaka ba za a ba su ba sai gwamnati ita ce za ta yi masa albashi a riƙa ba su amma ingantacciyar fatawa al hadu fi qadar al shugaban musulmi shi zai zauna ya lissafa ya nazari ya ga gwargwadon nawa ya kamata a basu لأن البيان في تعديد الأنصاب إنما كان لمحل لا للمستحق أي su waɗanda aka ce a ba zakka wanda suka cancanta su ne ake da kasan abin da za a ba su ƙila ba mamaki wanda yake aiki a kwamitin zakkan bai ma daga cikin waɗancan siffofin na mawadata wanda wadatar nasu ta yi tsanani da za a zama suna da bukatar zartar su ce ce a ba su waje abu mai yawa su kwashe rabon talakawa kar ya zama kuma suna daga cikin waɗanda sun cancanci a ba su zakan ƙila wani daga cikin su mafi ne ko ta yi ne ƙila wani miskini ne to kuma idan aka ce a ware masu wani gwargwado na musamman a ba su da yiwuwa ba zai ishe su ya wadatar da su ba sai gwammace da ma ya zaman shi a gida da ya aiki a kwamitin zakan ba a bar shi a matsayin talakan gari mai yiwa abin da za a ba shi ma yawa ina fatan kun gane wannan lissafin to shugaban musulmi zai kalli bukatu kuma ya kalli yanayi to sai ya sa a ba su gwargwadon abin da kowanne ya dace a ba shi kun ji al'amilona alaiha wal mu'allafati qulubuhum mutum na hudu wanda shari'ar musulunci ta sa yake da kaso akwai rabon shi a cikin dukiyar zakka su ne waɗanda ake lallashin su iya tabbata a cikin musulunci hum qaumun kanu fi sadar islam mimman yazharu islam wasu mutane ne a farkon musulunci wanda ga su dai musulmin ne amma kuma musuluncin bai gama zama ya nuna a cikin zuciyarsu ba ana ganin su kamar suna raba kafa yata'allafuna bi daf'i isahamin min as-sadaqa ilaihim bi da'fi yaqinihim to sai musulunci ya ce a ɗibo wani kaso na dukiyar zaka a raba musu saboda imani yana da rauni a cikin zuciyarsu su bai tsaya ba dan a lallashe su su ƙara zama. Kun gano wannan da kyau ku? akwai waɗanda su abin da ya sa za su tsaya a cikin addini da biyayyen addini wallahi abin da za a ɗauka a ba su yasa kar ku ga ƙyashin abin da za ku ɗauka ku ba su suna sarabin kenan ƙarshen abin da ya fara su kenan samu abin duniya ɗauka a ba su kai maganin wannan kwaɗayin na kuna fahimtar wannan da kyau ku akwai wanda kuma shi ba ma abin da ya dame shi da abin da sai idan Allah ya yake wancan da yake da rauni dan an ba shi ba laifi aka yi ba umarni ne na Allah malai ce wahum sifun min al-kuffar yu'tawna li yata'allafu 'ala al-islam akwai wasu sunfin su kuma kafirai za a ɗauki dukiyan zakka a ba su domin a jawo su a faɗe ta masu musulunci wa kanu la yuslimuna bil qahari ba za su taɓa musulunta don an ce za a yaƙe su ba ko an yi amfani da ƙarfi an tarsasa su Allah sai dai a karkashe su ba za su musulunta amma da ungu da ungu da ungu kawai sai sa a tsakiyar musulunci to sai musuluncin ya ce a ɗebi wani kaso na zakka a raba a ba su kun gano wannan da kyau ko walakin yuslimuna bil ata amfani da takobi ba zai sa su musulunta ba amma idan aka yi amfani da kyauta sai su musulunta wal ihsani da dangogin kyautatawa an gane ko wanda kawai shugaban musulmi zai bincika ai wane da wane ba su da lafiya ko iyayensu ba su da lafiya ko an masa haihuwa ko za su aurar da 'ya'yansu ko tafiya ya kama su kuma suna cikin halin yau babu da sai a daga cikin dukiyar zakka kai masa ziyara a gaishe su sai a ɗauka sai a ba su sai ga kaɗan kaɗan a hankali a hankali kawai sun musulmi wata rana akwai wani daga cikin 'ya'yan yahudawa yana ma annabi 'yan aikace-aikacen gida haka sai kwanta bai da lafiya sai mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya je dubiya je dubo shi yana zuwa sai ga alamun ajali ya sauko mai sai mai tallan musulunci ya musulunta sai yaron sai ya ɗaga ido ya kalli mahaifin shi sai mahaifin ya ce akwai abal kawasi ne da an ka haka yaro ya musulunta yaro sai ya zama ɗan aljanna Sun gano wannan da kyau sun ga alherin annabi da kyautata wanda annabi yake musu sannan ga ɗaya daga cikinsu yaron ma bai da lafiya ya tako takanas duk da matsayin da Allah maɗaukin sarki mai ya zo ya jajanta ya zo zai da mara lafiya yasa ya ce a biyayya kuma ya biyayya kuma ya samu rauni an fahimci wannan da kyau ko hmm. wanda ake lallashin zuciyarsu da haka وفي صحيح مسلم من حديث أنس يضع في صحيح مسلم رواية سيدنا أنس قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وزن الله إرادة من الله ثبت اجريشي يتشي fa inni u'ti rijalan hadithi ahadin bi kufrin yace nakan kasance in ɗauki dukiya in ba wasu mutane waɗanda ba su jima da musulunci ba ba su jima da barin kafirci ba ata allafuhum annabi ce ina lallashin su kun gano wannan da ku kar ku gana ba wani sai tsohon musulmin na hana ka a kai namu wani kuma su ake zama namu yasa lokacin da aka je sulhun nan na hudaybiya kafirai suka sa sharɗi cewa duk mutumin da ya rida ya dawo makka ba za su dawo da shi ba amma wanda ya musulunta daga makka ya je madina a dawo musu da shi ya nabi sai ya yarda duk wanda yake tare da annabi ya koma dama zuciya mata gama nutsuwa ba yana da shakka bai yarda ba to sauka lafiya wanda kuma yake na annabi ne ko an kai shi wallahi yadda kafan shi ta kawo shi kafan za ta dawo da shi kuna fahimtar wannan da kyau ko ya sa manzo Allah ce wannan ba matsala ba ne in ma sun tafi a bar musu qala ishaq mala ishaq ya ce a tsahum ya annabi yana ba su wannan dukiya yana lallashin su ne wa ya bihin bihim qaumuhum sannan a lokaci ɗaya kuma yana lallashin mutanen akwai mutumin da in ka kuɗi ka ba shi to ba shi kaɗai ka ba kuɗin ba duk mutanen da ke kewaye da shi ɗan uwan shi ne waɗanda yake shugabanta ne to gaba ɗaya kana lallashinsa a cikin musulunci kuna fahimtar wannan kana gayyato su cikin musulunci wa kano ashrafan su waɗannan da annabi yake ba su saboda kwaɗayin mabiyansu su musulunta wasu manyan mutane ne na kafirai fa a ba su siyan muna harbin ne aka da kai ba iri na ya ɗauki raƙuma ɗari ya ba abu su siyan muna Wa wa'ata ibnuhu ne aka da iri kuma ya ba ɗan shi ma raƙuma ɗari Wa wa'ata hakimu bin hizamin ne aka da iri kuma ya ɗauki raƙuma ɗari ya ba hakimu ɗan hizam wa haris bin hisham ne aka ba'irin shi ma harisu ɗan hisham aka ba shi raƙuma ɗari wa a'ata suhail bin amr ne aka ba'irin shi ma suhail bin amr annabi ba shi raƙuma ɗari wa a'ata huwaitib bin abdul'azza ne aka ba'irin shi ma huwaitib bin abdul'iz ya aka ba shi raƙuma ɗari waɗa safwan bin umayya mi'ata ba'irin safwan ma aka ba shi raƙuma ɗari wa ƙala umaru wal hasanu wa sha'abiyu wa ghairuhum waɗannan manyan malamai suka ce in ƙasa hada sun fi izbil islam waɗannan manyan da ake ba su kuɗi kwaɗayin mabiyansu su shiga musulunci to lokacin da musulunci ya samu buwaya ya ƙarfi su su bai halatta ƙara ba su to ba a buƙatar su musulunci lokacin yana da rauni ne to sai a je sai a ba su saboda tsoron cutarwa su an ba su an buge bakin su duk wanda ya musulunta ma za su ta ba ku yi yana girmama ba wani abu kun gano wannan da kyau ba wani abu ba za a ƙara samun matsala da su ba ne bai tsara ƙur'ani zartar cewa lalle wannan abin abin da ya kamata a rika yi <clears throat> malam sai ce wa haza mashhurun min mazhabi malikin wa ashabir ra'ayi wannan fatawa haka take a malikiya da kuma mazhabin abu hanifa wa qala jama'atun min al-ulama kun baqun wasu malaman suka ce a'a wannan hukuncin na nan har yanzu idan yanayi yanayi aka samu wasu daga cikin manya za su iya cutar da ku babu laifi ku ba su dukiya don ku zauna lafiya babu laifi ku ba su dukiya don ku samu daman shigansu da da'awa babu laifi ku ba su dukiya domin mabiyansu su shigo ku an gane wannan in kun fahimci wannan maganar da kyau akwai wani abin da musulmi suke fi jin haushi kuma duk wanda ya magana kai ma haushin shi ake ji amma tun da gaskiya ne bari mu faɗi ta kwanakin baya shugaban ƙasar amurka ya kai ziyara ƙasar saudiya da ƙasa da ya je muhammad bin salman sai ya sa hannu aka yarjejeniya na kasuwanci tsakanin amurka da saudiya a kan cewa ƙasar saudiya za ta sanya hannun jari kusan na dala tiriliyan ɗaya wannan lokacin da ya je ƙasar ƙasar suka ba shi kyautan jirgi na biliyoyin daloli na alfarma musulmiransu su ya ɓace sosai sun shiga damuwa ku yau da aka karanta wannan karatun da su a nan tambaya mbs muhammad bin salman mai jiran gadon mulkin saudiya daidai ya ko ko kuskure ya yi na daidai sau da yawa amerika ƙasa ce a zalima wanda al'umma suke tsoron zaluncinta haka ne za ta iya zuwa haka kawai ta shirya maku ɗaukakkiya ba ku ci ba ba ku sha ba su muku sharri su muku ƙage ku ci ku duniya ana tsoron su wannan tsoron su kuma kuɗi suke so ya alamunan zahiran min alhayatin dunya sai a ɗauka sai a basu don a zauna nan kun gano wannan shi ne abin da waliyul ahad na saudiya ne dan don zauna lafiya su samu a saida musu makamai a musu fasaha na kera makaman da sauran abubuwan da su waɗancan suna da waɗannan kuma ba su da su eh kuɗi ya ƙare a hannunsu ko kuma ku zauna lafiya wani yafi daga kuɗin ba ka zauna lafiya ba gara ka ba da kuɗin ka zauna lafiya ba shi da abin da manzo Allah ya yi ai waɗancan arnan da annabi ya ba su kuɗi wanda da yawan su ma sun musulunta wasu su kuma haka suka mutu ai su ne Donald Trump din zamanin manzon Allah an gano wannan da su ne Iza lokacin da suke barazana cewa za su kawo ma Najeriya hari saboda wai ana kashe kiristoci su 'yan najeriya sun kasa gane ina aka kashe kiristan su ma kiristoci sun zan ƙarya ne wallahi su ma sun sani don sun biro sun ce ƙarya ne shi dai babban yaya abin da yake so akwai ma'adanai a najeriya a ba su dama zo su ɗiba to an ba su za a zo da sojojinsu masu ilimin binciken waɗannan abubuwa yi ba abin da za su yi ba su ke arziki su kun gane wannan mu kuma su ban mu mu zauna lafiya wannan arzikin da za su ɗiba ba su daɗi lafiya da Allah muna gaya babban yaya in an tashi tafiya lahira kunshe wannan arzikin a tafi da shi mun gano wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace shine ma da yace li annal imam rubbama hataja ila rubbama hataja an yasta'lifa ala al-islam shugaba to da dama zai buƙaci lallashin zuciyar wasu waɗannan mutane fitinin su ya wuce dinin ke tsammanin ya wuce yanzu an ce ana ma kiristoci kisan ƙari dangi a najeriya ba mu san inda yi ba amma duniya ta san kisan ƙare dangin da arnan yahudawa suka rika yi ma falastinawa sun kashe mutane sama da dubu ɗari duniya ta sani sun rushe garin duniya ta sani har yau ba su daina ba amma amerika ba ta ce ba su kyauta ba ba a zarge su ba ko ba za a yaƙe su ba muna zaune ƙalau kawai suka fara wulwulu mana makami masu linzami haka sidda to ƙasashen da ke ƙera makamai da kansu sanda aka fara kai masa hari su ma zaman lafiya suka nema kun dai san kwanakin baya an sa zare tsakanin amerika da isra'ila a cikin goyon bayan amerika suka dinga ɗirke manya-manyan masana'antu na ƙera makamai da tashoshin nukiliya da bin manya-manyan inda sojojinsu suke suna hallakawa an kai haka dole su nemi sulhu ba to su da suke iya ƙera makami da jirage da waye da kawai sun san ficinin nan ina ga mu sai mun je mun ci a sai da mana dole a nemi zaman lafiya abin da suke so a yi masu a zauna lafiya har Allah maɗaukin sarki ya samun mana mafita isa duk wanda ya aminta da su ya ba su dama irin wannan to sai dai mu ce Allah ya kiyaye Allah ya kyauta na lalle za a sha wuya ina ga mu Allah ya sa mu dace to sai ya ce wa firriqa haka ana amfani da dukiya na zakka saboda a sai bayi fi sakkin riqa a sai bayi a yanta wasu bayi musulmi ga su can a hannun kafirai ga dukiyar zaka sai a ware wani kaso sai a ji a biya su kuɗi sai an so musulmi a zuwa yanta an fahimci wannan lokacin da ilmanin farisi ya musulunta ya zo ya faɗa ma annabi cewa shi bawa ne a gidan yahudawa nan da nan annabi ya sa gidauniya a lokacin da akwai dukiyar zaka misali cikin dukiyar zakkan ne za a ba za a biya su sai a yantar da shi sai kasance babu idan wani ya kawo kuɗi wani ya kawo kuɗi wani ya kawo kuɗi a tattarfa sai a siya sai na abubakar shi kaɗai yake amfani da dukiyar shi yana jin irin waɗannan bayi musulmi da ke hannun kasarai da ke su yanta haka sai na usman haka sauran sahabban annabi suke yi akwai ranar da aisha sai da ta yanta bayi goma ita ɗaya ina fatan mun gano wannan da ke da kaɗai Mun ga irin waɗannan abubuwan ana yi قاله ابن umar وابن عمر وهو مذهب مالك وغيره waɗannan malamai suka tafi cewa za a yi ɗaukar dukiyar zakka a je a sai bayi a ‘yanta su. Fa yajuzu lil imami an yashtari riqaban min mali sadaqa ya halatta ga shugaban ƙasa ko gwamna shugaban ƙaramin hukuma ko sarki su ɗibi dukiyan zakka su sai bayi su ‘yanta su ya ta ƙoha amin musulmi na su ‘yanta su a madadin musulmi wa ya kono wala'uhum li jama'atul musulmina sai zama wala'i na wannan bayin da aka ‘yantar su na dukkanin musulmi ina fatan mun gane wannan dukkanin musulmi to magana a nan yanzu waɗanda suke hannun 'yan ta'adda sun kama sun ce sai an ba su kuɗin fansa za su je cikin wannan a ce a ɗauki kuɗin zakka ko a ɗauki kuɗin gwamnati a je a ba su a 'yan ko waɗannan da suka kama a sake su ke walwala za a iya ko babu ko sai bayi na za a iya Aikin da suka kama waɗannan yanzu sun zama bayan su aibautar da su suke yi azabtar da su suke yi cin zarafinsu suke yi cikin wulaƙanci da tozarci suke to za a iya amfani da irin wannan dukiyar an so su idan suka gagaru hukuma da ba za ta iya hanawa ko da ta kwato da ƙarfi ba za a iya dan alama ya nuna cewa sun fi ƙarfin hukuma talaka ne wanda yake kwance a gida yana yin magana da jami'an tsaro suna da adireshin shi za su biyo za su kama amma su waɗancan fa an gan su an san inda suke kuma da makaman nan ba a iya masa komi sun ci dubu ya sa masu iya magana suke cewa masu zaman lafiya ya tattali ne makami duk kana son ka zauna lafiya to sai ka da makami duk wanda kaga ya zauna zama karabi zai zama bai san zaman lafiya amma wanda ya tanji makami yana son zauna lafiya ne yasa gwamnati da take son a zauna lafiya ita tanadi makami kun gano wannan da kyau ku. bayan da zai mutum zai same ka kawai da gaban kaza ya tara a tara ya shi, ka kawai kai kasuwa sa a shiri an ba shi kudi da ke in ya san kaya da shiri irin nashi zai zo zai zo shi ma ran da ya kwaya ɗaya ce kamar yadda kai ma nakan kake tsoro to sai zama ba za a iya yin wannan ba hukuma ta hana a mallaka su kuma sun saba mata sai suka tanada sai suka kama musulmi suka ce suna azabtar da su suka ce sai an ba su kuɗi za su saki to za a iya ɗaukar dukiyar zakka ko kuɗin gwamnati a bayar a 'yan su za a iya ya zama dole in bi ƙarfin gwamnati Allah maɗaukin sarki ya ce wa fi sabilillah na gaba daga cikin waɗanda suka cancanci a Walgari nuna da waɗanda ake bi bashi wanda bashi ya haye kansu an gano wannan da lazina rakaba humar dai su ne wanda bashi ya haye kansu wala fa’in indahum bihi ba su da abin da za su biya wannan bashin kuma mun gano wannan da kyau ko hmm. wala khilafa fihi ba malaman da suka ce ba za a ba waɗanda ake bi irin wannan bashi kuɗi su biya bashin da ake bin su dole a ɗi wani kaso a ba su Allahumma illa man maniddana fi safahatin sai fa wanda ya ci bashi ya je dadaro ko ya ci bashi ya je sha ƙwaya ko ya ci bashi ya je wani abu na rashin mutunci fa innahu la yu'ta ha irin wannan ba za a bashi wala min ha illa an yafu haka wanda ya je ya ci bashi ya je almubazzaranci ba za a bashi ba ya biya bashi sai in an tabbatar ya tuba daga wannan shashancin an gano wannan da kyau ko an tabbatar sannan ne ya ɗauka sai a bashi sai ya je ya biya wannan bashi وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في أحد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثمار ابتاعها wani mutum ne ya samu karayen arziki saboda amfanin gona da ya siya sai kuma ya gwari sai ya lalace sai dukiyar mutane suka hau kan shi fakasora dainu bashin shi yawa a kan shi فقال رسول الله صلى الله عليه tasaddaqu alayhi sai annabi ya ce a ku tara mai sadaka Mata tasaddaqan nasu Alayhi. mutane suke ta tara sadaka ana bashi shi walam yablig zalika wafa bainahu abin da aka tara mai bai iya biyan bashin masu bin shi ba فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ma لغرمائه da ke bin shi بين شباش خذوا ما وجدتم abin da kuka samu ku karba walaysa lakum illa zalika Allah iya san abin da za ku iya samu me yake nufi ya fa saura haka ke ma kina bin mutane kuɗi abin da suka iya baki ku sai kuma ba halin da za a iya wallahi ina baki shawara ke tabarru cikin jin ya ya Allah mu ma illa dan mu na lahira iya kaiwa ba Allah yanda muka yace mu dan Allah ka yace mu ake sha mamakin waye Allah sai sayul bukhari na ya ba da labarin wasu mutane da suke rayuwa a zamanin da suka zo kafin mu ko wani attajiri a cikinsu wanda yake ba da bashi da ruwa amma sai sa sharaɗi idan an je an so bashin da ya bayar waɗanda ake bin bashin suka ce babu hali sai lokaci kaza kar a matsa masa a ce Allah ya yi. wanda aka lura ma bai da abin biya to a ce an yafe mashi ce mu yiwa mu ma Allah ya yafe ma ana zuwa lahira da katotan laifi ya je da shi wurin Allah sai Allah madaukakin sarki ya ce yanda ka tsaga kafa ga bayina ka yafe musu idan ka samu sauki da sassaucin rayuwa sai ma bi ka yafe masa ayyuka samu sassaucin rayuwa jama'a kun gano mm. ana son tausayi ana son tausa samun mutane amma ke ce wallahi ko kabarin ki na shi da wata balbal kalli ido ta ido na ido ta ta ta ta wallahi ba zan yace mace ba wata da ce wallahi ko kin mutu na bar wasiya kar a karba waɗannan marasa tausayi da ba su tausayin bayan Allah sai ya Allah zai tausaya musu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausaya ma waɗannan da ke ƙasa Allah da ke sama da su sai tausaya mu to tausaya mutane da gangar ne suka shiga talauci na ke baki gode ma Allah da kika zan ke ne mai kudin za a karba a hannunki ba inda Allah ya baki talakan kuma ke zaki za je kina dan murya kuma fa ya za ki suka sayan mutane ta rayu wannan Allah madaukakin sarki haka yayi sa. wani babba wani ƙarami wani mai shi wani talaka haka ne wani ya zo ya kwadugo a bashi wani ko abin da zai baka na kwadugon Allah azim in aka bashi ma sai manta da shi a jikin wani sai kuma wannan Allah Allah kake yi ji kake yi ko gaban kasan gidanka ne shi sa annabi ya ce wanda ya maku aiki ku bashi gumin shi sai zufan da ya yi wannan abin da ka rena ko wallahi da shi ya dogara wallahi da shi ya dogara so ku rage haƙƙin talakawa in mutum bai da hali ɗaga mai ƙafa ku ce mashi mutum bai da halin da zai biya bashi kuma ku raka gulma da zagi da cin mutunci kuma kai don ne eh kina jin ta kuɗi an ji haƙƙinki ne a baki amma kuma zagi da gulma da cin mutunci kuma da suka yi wa ya halatta wannan ki kuma to ba ki da lissafi cin mutuncin musulmi kan kuɗi haka ta mutane su a waɗannan abubuwa har ka ga wai unguwa ɗaya islamiyyar su ɗaya maƙotan juna wai ta ɗauko 'yan sanda ko ta kai wata ofishin 'yan hizba cewa ko lalle sai an kamo ta an zo ta faɗi san za ta biya ta kuɗin wallahi wata ba ta da halin za ta amma wanda yake da hali ya ƙi biya kuma ana da yadda za a yi a hansa wannan babu laifi ya faɗi waɗancan matakan domin ya ce matsalin gani zulmun taurin bashi ne wadata wannan zalunci ne akwai wanda kila kina mata kallon akwai Allah ya ta babu yahsabuhum aljahilu agniya min al-ta'affuf wanda bai san halin da suke ciki ba ɗauka yake suna da wadata to da kawai sun kai ya yi yasaluna nas ilhafa ba sa roƙon kowa ko ya ba su komai to sai mu junan ku rika ba junan ku uzuri Allah ka shirye ku wa fi sabilillah nau'i na <clears throat> shida ko na bakwai su ne wafi sabilillah humul guzatu su ne sojoji da ke zuwa yaƙi wa mawdu'in riba ta wanda ake ajiye su a kan iyaka custom migration jss da waɗanda suke aikin kula da dazuzzuka duk waɗanda za a je a kai su waje su zauna suna kare bayan gari da iyakoki na gari da ƙasa da inda maƙiya za su iya faɗowa har 'yan banga 'yan sa kai kuma duk za a ɗaukar zakka a ba su domin suna aikin tsaron gari suna aikin zuwa kai farmaki ga maƙiya yasa da za a kama kwamitin zakka mai kyau mutanen gari su ware zakka su ya halatta a ware wani ɓangare a je barikin soja a raba ma talakawa sojoji a raba ma 'yan sanda talakawa raba mu custom immigration ndlea uh, civil defense road safety australia duk a babban wanda ya zama bai da abin da zai rike a hannun shi ya zama wadata mai ƙarfi a kan shi ya za ta ce a bashi yunƙauna ma yunfiquna fi gazwihim za a ba su abin da za su yi amfani da shi wajen yakin su kanu azumi a koda suna da wadatar aw ko da talakawa ne qala isa ibn dinar tahillu sadaqa li jabir fi sabilillah jarumi soja da zai je jihadin musulunci ya halatta ba shi zakka wa qad ihtaja fi gazwatihi wa ghaba anhu gana'u gana'u kuma ai san da ya tafi jihadi ya bar wadatar shi a gida yanzu shi ma ɗaya ne daga cikin fakire ko miskinai saboda sai a ɗiba daga cikin dukiyar zakka sai a bashi mun gano wannan da kyau ko wala ta hillu liman kana ma'ahu maluhu min al amma idan mutum ya tafi yaki a matsayin shi na sojan musulunci kuma wadatar shi na tare da shi Ko ba a bashi zakka to da har a wajen yakin shi mawadaci ne inna ma ta hillu liman kana maluhu ga'iban anhu minhu daga cikin mawadata wanda dukiyan shi bai tare da shi to shi ake ba amma wanda dukiyan shi na tare da shi in gama za a ba shi ya za a yi soja ya je yaƙi kuma dukiyan shi na tare da shi yana ganin ala mun gano wannan da kyau ko dukiyan shi na tare da shi duk inda yake zai iya transfer za a iya mashi yana ɗaga waya ya buga a haɗa nan a haɗa can a haɗa can ka san wanda yake da kuɗi da yawa ya fi kowa samun kuɗi da yawa gwargwadon kuɗinki gwargwadon samun kuɗinki gwargwadon rashin kuɗi a hannunki gwargwadon zamanki ba ko kwabo ta za da san wannan in kina da ƙaramin jari sunan ki ne ƙaramin samun kuɗi idan za ki roƙi Allah ki roƙe shi da ni da babban masaki babban masaki kina da jarinki da yi ki naira miliyan goma ba ɗan abin da za ki riƙa samu bai kai wanda shi ko take da jalin miliyan ɗari ba mai jalin miliyan goma abin da aka yi naira dubu goma zan ce nake miliyan goma bai kai abin da mai dubu ɗari za da samu ba gano wannan da ke dubu goma abin da ke saruwa da dubu goma zai kai na dubu ɗari ba zai kai yi. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malai ce wa haza mazhabu shafi'i wa ahmad wa ishaqa wa jumhur ahli al-ilm tun malamai suka ce eh in kudin shi na tayar da shi ya kura da zakka in kudin shi bai tayar da shi a ba a bashi ana fahimtar wannan da kyau ko in mutum ya zama baya gida wallahi abin da ya fi ƙarfi sai ya fi ƙarfi shi yasa qur'ani ce wabnu sabi har matafi ana ba as shi ne at-tariq ibn as-sabil hanya yusuf al ilaiha li murazamatihi iyaha an danganta hanyar ga matafi ne saboda kullum yana kanta kullum yana kanta wa mururuhu alaiha kullum yanzu waɗannan direbobin tirelolin da waɗanda suke tuka kifofi da masu yaran motar idan aka fitar da zakka ya halatta a basu da wanda kuma matafi ne ya bar yana da guziri sai guzirin ya tsare ko aka sace ko ya ɓata hanya ga kuɗin amma kuɗin ba su iya shi inda zai je ba ya halatta ya ɗiba daga cikin dukiyar da sa a bashi walmuradu allazin kafa addihi asbab fi safarihi an baladihi bai garin su ballantana ya yana da wadata ko da yan uwa da su tallafa mai kuma gashi yana halin tafiya ya halatta a ɗiba daga cikin dukiyar zakka a bashi musta mustaqarrihi wa malihi ila inda yake ba dukiyar inda a garin su ne sai dai ba wani ba a bashi ba fa innahu yu'ti minha irin wannan matuki za a ɗauka a bashi wa in kana ganiyan fi baladihi ko da a garin sa yana da wadata wala ya yajuzu an yu'ti min az-zakati man talzumuhu nafaqatuhu to bar ku ji ku riƙe wannan bari mai magana kan matafi kun ga na daɗe ina baku labari irin wannan Allah ya akwai san da ni tafiya ba zan manta da wannan ba saboda mutane suna shiga cikin wannan halin tsananin fa mun yi tafiya da malam albani nan nan kaduna muka ci an yi wani rikici an sa dokan walwala kafi na ƙarfe shida mun je malam zai katin sayar bukhari a unguwar rimi sai a kai don wada wallahi ya manta wa tare muka ina zuwa daidai sultan da zan shiga kawai sai na ga malam a motar shi ya wuce da jakana da kudina, da wayana suna cikin motar dan na ce ma wanda ya ɗauko ni dan a taɓa a je nan ai ta faru ta ƙare kuma lokacin shi da saura ɗan abin da ke aljihu na, in na hau mashin da ganin na zo kawo ya ƙari shi ne sarki shi na taka kawai daga unguwan sarki na ƙara takawa ina zuwa ana karrababin shiga mota masu kuɗi ke lokaci sauran 'yan mitoci. na matsa wajen masu ɗaukan mota na cire agogo na basu na ce da Allah a riƙe wannan agogon a kai na wannan kalmar da aka gaya min har in mutu ba zan manta da ta kalli ne ce anya na ta ba sa tuwa ta yi na ce na wani wani mai ɗan sai da kayan ɗan tebur haka wanda da za a ɗauki jalin shi gaba ɗaya na rantse da Allah kayan da muke takawa a shago mu ɗauko wani a kanta ba ma za a gani ba kwata-kwata da wulaƙanta e kuma ya taimake ni ya kira shugaban masu lodi ya ce ga wani ya ce a karɓa gugun shi a sai shi sai ce ɗan tsaya mu gama lodi ya bani agogona wallahi aka gama lodi tsaf aka ɗauke ni aka sana injin bor shi ma fa je zare zan biya amma wallahi ji ne daga san gafarta mu wannan motar da aka sani a kanta ina da wanda za ta ta guda biyu a zari a wannan ma lokaci a ga wadatan ka na gida nan kuma tun da aka yi da wallahi muna tafiya mun kusa zaria ke tambaya na ina za ka a zaria na faɗi oh, mu don shi yana son ya jini ya za in je ba shi kuɗin shi sai ce ka san wani sai kira aminin mahaifina wanda abinci mata da suke sai ce a ai ubana ne ka san alhaji wani ta a ai abokina ne na ce to ni ɗan shi ai yana faɗin haka dama an sauke wasu a hanya ai sai na sauka inji kano kuma kujera tunda mota ta zama ta ubanmu amma wallahi da ban da yancin in zauna kan kujera aka aje na tudun wada aka bani kudin a caba da ƙaraso gida da safe muna haɗuwa da malam a wajen kawai subhanallah ustazu na mutane ya kai ka dawo na ce ai kai dai ba za ta shi karatu labari ya da tsawo to ni na fahimci wannan wajen da kyau na fahimci wabinin sabili da kyau saboda ruwan da ya dake ka ni na taba shiga cikin wannan kunci Allah ba zan taba iya manta da in sojoji suka zo suka same ka bugun da za ka ci Allah sai Allah ƙarshen ta kai ka bariki a shanya ka a sha azaba Allah Allah kowa yake yi ne Allah ya fi gida an gano wannan da sai Allah Allah kowa yake yi ya samu ya lallaba shi shi yasa idan mutum ya shiga halin matsatsi kuna da halin da za ku taimaka mashi taimaka wallahi in kuka shiga matsatsi a gaba ko a gaba mai nisa lahira kenan wallahi Allah ya sauke mu da Allah sai mu gobe za mu tashi magana mai matukan muhimmanci shine wanda kake ɗaukan ɗawainiyin shi za ka iya ba shi zakka ko ba za ka iya ba shine wala ya juzu an yi min zakati man talzumuhu nafaqatuhu ba mu tattauna wannan matsala bi dukka insha Allah Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum